masu sauraro assalamu alaikum sannan mu da kasancewa a zangon yammaci na uku kuma na karshe na shirye-shiryen radio hausa voh daga nan birnin tehran hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci a jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa akwai shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na tarbiyyar iyali kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wani lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kokon san da ke leƙon muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Kokun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar tar ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 25 ga watan Jumada ula na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 99 da suka gabata rana irin ta yau wato tar ga watan janairun shekara ta 1922 aka haifi ahmad seko tore shugaban kasar gini a yammacin nahiyar afirka ahmad ya fara gwagwarmaya da turawan faransa 'yan mulkin mallaka tun yana matashi amma a shekara ta 1952 ya kafa jam'iyyar siyasa mai suna jam'iyyar demokuraɗiyya ta ƙasar gini sannan ya ci gaba da gugurmiya ta samar wa ƙasarsa 'yanci ta hanyar zaman lafiya daga ƙarshe dai ƙasar gini ta samu 'yancin kanta a shekara ta 1958 sannan shekara guda bayan haka ahmad seku ture ya zama shugaban ƙasar gini a lokacin mulkinsa ya gina ƙasar gini sannan kuma ya sanya ƙasar ta shahara a duniya ahmad sai kutore ya rasu a shekara ta 1984 akan kujerar shugabancin kasar ta gini kuma a lokacin shine shugaban kungiyar kasashen afirka ta oau masu ware kokon sun cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan janairun shekara ta 1960 aka fara aikin gina madatsar ruwa ta aswana a kasar masar akan kogin nilu shugaban kasar masar na lokacin jamal abdul nasir shine ya fara shirin gina madatsar ruwan ya kuma bayyana hakan a shekara ta 1953 kasashen yamma sun bayyana a aniyar tallafawa kasar masar wajen gudanar da wani aiki amma bayan da jamal abdul nasir ya shelanta kwace iko da mashigar ruwa ta suwiz a shekara ta 1956 kasashen burtaniya da faransa da kuma isra'ila sun kaddamar da yaki akan kasar masar daga nan ne sai jamal abdul nasir ya koma ga tarayyar soviet domin samun tallafin kudade da kuma masana wajen gina matatsar an kuma fara aikin rana irin ta yau matatsar ruwa ta aswan tana daga kudancin kasar masar ne kuma tana da tsawon mita dubu uku da shida sannan bayan kammala aikinta tana samar da wutar lantarki mai karfin megawatt dubu biyu da ɗari ɗaya kamar kuma aka samar da wuraren noman rani masu tarin yawa ta hanyar wannan madatsar ruwa a kasar ta masar da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau aka fara zanga-zanga mafi girma a birnin kum na ƙasar iran wanda daga nan ne kuma ta watsu zuwa faɗin ƙasar kuma bata kare ba sai bayan faɗuwar gwamnatin kama karya ta sarki sha wannan zanga-zanga dai ita ce mafi girma tun wacce aka gudanar a shekara ta 1964 jami'an tsaron sarki sha sun tarwatsa zanga-zanga ta kum tare da kashe malamai masu tarin yawa amma duk da haka wannan bai hana jama'a ci gaba da fitowa ba har zuwa lokacin da aka kifar da gwamnatin sarki sha ta kama karya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an yi na lafiya Hassan barka ne ke malale habin da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da su za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su. zababen shugaban kasar amurka joe biden ya ce rashin halartar donald trump a wurin taron rantsar da sabon shugaban kasa abu ne mai kyau iran ta ce za a kori jami'an hukumar makamashin nukila ta duniya daga ranar 21 ga watan fabrairu na wannan shekara matakar dai ba dauke takunkumi a kanta ba dakarun sha sha'abi a kasar iraki sun ce takunkuman amurka kan babban kwamandan su abin alfahari ne yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke zababben shugaban kasar amurka joe biden ya mayar da martani akan farcen donald trump na cewa ba zai halarci tararen tsar da sabon shugaban kasa ba da cewa hakan abu ne mai kyau joe biden ya bayyana cewa rashin halartar trump a wurin rantsar da shi abin alfahari ne ya kuma bayyana cewa hakan shi ne fi alfahari domin kuwa trump mutum ne wanda ya jawo wa amurka abin kunya a idan duniya tare da tozarta matsayinta hakan kuma joe biden ya bayyana cewa ba a taba samun wani shugaba a kasar amurka ba mafi muni kamar donald trump saboda lokacin lokacinsa ne aka keta alfarmar demokuraɗiyya a amurka tare da umarninsa a ɗaya bangaren kuma joe biden ya yi ba da matakin da mataimakin donald trump ɗin mike pence ya ɗauka na kin amincewa da salon tare da tarzoma da trump ya ɗauka a cikin kwanakin nan musamman ma yadda ya tunzura magoya bayansa su kaddamar da farmaki a kan majalisar dokokin kasar yanzu haka dai wasu bayanai da kasar ta amurka na cewa akwai yiwuwar mike pence mataimakin donald trump ya zama shine zai mika mulki ga zababben shugaban kasar ta amurka bayan da trump din ya ce ba zai halarci wurin ba mamba a kwamitin shugabancin majalisar dokokin kasar iran ahmad farhani ya bayyana cewa za a dakatar da duk wani aiki na jami'ai na hukumar makamashin nukiliya ta duniya da suke gudanarwa na bincike a cibiyar nukiliya na kasar iran daga ranar 21 ga watan fabrairu matakar dai ba a ɗauke takunkumi akan kasar ta iran ba tashar talabijin ta al'alam ta bayar da wani rahoton da ke cewa a cikin wani bayanin sa a yau mamba a kwamitin majalisar dokokin kasar ta iran ahmad farhani ya bayyana cewa tun bayan da iran ta rataba hannu akan yarjejeniyar nukiliya bangare ɗaya ne yake aiwatar da wannan yarjejeniya shine kasar ta iran ya ce wannan ba abu ne mai yiwuwa ba domin kuwa aiki ne da ya rataya akan dukkanin bangarorin wannan yarjejeniya waɗanda suka rataba hannu a kanta dukkanin kasashen turai dai ba su aiki da ko ɗaya daga cikin su ba kamar yadda donald trump ma ya fitar da amurka ne daga yarjejeniyar baki ɗaya farhani ya ce zababben shugaban kasar amurka yana da wata ɗaya cikakke daga ranar da za a rantsar da shi akan ya janye dukkanin takunkuman da amurka ta kakaba wa iran a bangarorin tattalin arziki kasuwanci musayar kuɗaɗe cinikin mai da dai sauransu idan kuma ba haka ba aikin hukumar makamashin nukiliya ta duniya zai kawo ƙarshe a cikin cibiyar nukiliya na kasar iran baki ɗaya ya kuma kara da cewa wannan kuduri na majalisa dole ne gwamnatin iran ɗin ta aiwatar da shi daga ranar da aka ayyana ta jama'a masu harika da sha'afa labarin da ya sana zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran dakarun sa kai na al'ummar kasar iraki hashidu sha'abi sun mayar da kakkausan martani akan takunkuman da amurka ta sanar da cewa ta kakaba wa babban kwamandan su falih fayyad a cikin wani bayani wanda bangaren yada labarai na rundunar hashi da sha'abi ya fitar ya bayyana takunkumin amurka akan falih fayyad da cewa abin alfahari ne a gare shi da ma dukkanin dakarun sa kai na hashi da sha'abi bayanin ya ce wannan matakin da gwamnatin kasar amurka ta dauka a kan mutumin da ya kasance a sahon gaba wajen yakar dukkanin ta'addanci musamman ma ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu dauke da aƙidar takfiriya a kasar iraki tare da fatattakar su daga kasar da kuma kare lagonsu ya kara fito da komai a fili kan cewa amurka da da'ish da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu da'awar jihadi duk abu ɗaya ne domin kuwa babbar manufarsu ita ce rusa kasashen musulmi da kuma bata sunan addinin musulunci a idon duniya a jene dai gwamnatin donald trump ta sanar da cewa ta saka takunkumi akan babban kwamandan dakarun sa kai na hashid sha'abi falih fayyad kwamitin musulmin kasar habasha ya buƙaci a hukunta waɗanda suke da hannu wajen rusa masallacin tarihi na najashi shafin yada labarai na al'ain ya bayar da rahoton cewa sheikh kasim muhammad tajuddin babban sakataren kwamitin musulmi na kasar habasha ya buƙaci da a kama waɗanda suke da hannu wajen rusa masallacin tarihi na najashi tare da gurfanar da su a gaban kuliya gwamnatin habasha dai ta ɗora alhakin rusa wannan masallaci wanda aka gina shi fiye da shekaru ɗaya da ɗari da suka gabata akan 'yan awaren yankin tigray da suke dauke da makamai ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To da Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fassara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan rediyo Hausa VOH. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. 马苏。 saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda matsalar kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan manoma ke janyo karancin abinci a ƙasa da ni sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. cewa matakin samar da abinci da adana shi ta hanyar tattalinsa yana daga cikin hanyoyin wadatarsa a ƙasa kamar yadda tallafawa manoma a fagen aikin nomarsu ke ƙara ƙarfafa ƙasa wajen samun wadatar abinci da samun sauƙin farashinsa hakanan samun wadatar abinci a ƙasa ke ba da gagarumar gudumawa wajen bunƙasan kasuwancin cikin gida da ma na ƙasashen waje sakamakon haka yawaitar ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan manoma a najeriya suke yin gagarumar gagarumar tasiri wajen bullar karancin abinci da tsadarsa a yankin arewacin kasar sanya hannayen jari sun yi ƙasa. musamman a fagen harkar noma a najeriya sakamakon tashe-tashen hankula da suke faruwa a ƙasar. musamman a shiyar arewacin najeriya Ƙasar da ke ɗauke da mutane kimanin miliyan ɗari biyu. a hirarsa da manema labarai kabir ibrahim shugaban ƙungiyar manoma a najeriya ta afan yana cewa yawaitar tashe-tashen hankula da rashin tsaro sun janyo bullar rashin wadata wadatar kayayyakin abinci da wadatar su a ƙasa Hakika ana kai hare-hare kan manoman abinci a sassa daban-daban na Najeriya, kama daga kungiyoyi masu kishin addinin Islama ko masu sace mutane domin neman kudin fansa, lamarin da ke kara gurgunta harkar noma a kasar. Hari na baya-bayan nan shine wadda aka kai kan manoman shinkafa a ranar 28 ga watan Nuwamban shekara ta 2020 da ta gabata, inda wasu gungun 'yan ta'addan kungiyar Boko Haram suka kaddamar da wani mummunan harin ta'addanci a ƙauyen kwashebe da ke karamar hukumar mafa a jihar borno a shiyar arewa maso gabashin najeriya inda sun kashe mutane akalla ɗari da goma ta hanyar aiwatar da mafi munin kisa kan mutane fiye da arba'in ta hanyar gudanar da yankan rago gare su tare da raba kansu da gangan jikinsu kuma farmakin ya tarwatsa mutanen garin inda da dama suka ɓace a wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya ya fayyace cewar tashe-tashen hankula da suke faruwa a najeriya musamman a shiyar arewacin ƙasar suna matsayin babban kalubale a fagen samar da abinci a kasar baya ga matsalar canjin yanayi da kuma matsalar cutar corona da ta kunno kai duk waɗannan matsaloli suna matsayin babbar barazanar bullar yunwa a shiyar arewacin najeriya kamar yadda rahoton ya kara da cewa a halin yanzu haka wasu yankunan arewacin kasar suna fama da matsalar karancin abinci baya ga tsadarsa a kasuwanni baya ga hare-haren wuce gona da iri na masu tsananin kishin addinin islama musamman kungiyar boko haram da masu sace mutane domin neman kuɗin fansa inda suke sace manoma da suka fita zuwa gona a bayan gari najeriya ta daɗe tana fama da matsalar rikicin manoma da makiyaya duk waɗannan suna daga cikin matsaloli da suke janyo ƙarancin abinci a ƙasa saboda makiyaya suna sake dabbobinsu domin yin kiwo a cikin gonakin manoma inda suke cinye tsiro tare da lalata shuke-shuken da aka yi dangane da matsalar sace mutane domin neman kuɗin fansa a shirin arewacin najeriya najeriya kabir ibrahim shugaban kungiyar manoma ta najeriya ta afan yana bayyana cewa matsalar sace-sacen mutane da ta hada da manoma da suke tafiya gona ta haifar da barazanar karancin abinci ga miliyoyin 'yan najeriya saboda a halin yanzu yana wahala a samu manoma su tafi gonakinsu cikin sauki a yankuna da dama na kasar kabir ibrahim ya kara da cewa a jihohin da suke noman hatsi kamar zamfara katsina da kaduna 'yan bindiga masu dauke da makamai kawai suna karban kuɗaɗe daga hannun manoma kafin ba su damar girbin amfanin gonarsu kamar yadda irin wannan masifa ta yi kamari a jihar katsina da kaduna wuraren da sace mutane domin neman kuɗaɗen fansa daga kuɗi naira miliyan ɗaya zuwa sama inda ba da wannan kuɗaɗe ke cinye kashi arba'in cikin ɗari na kuɗaɗen da manoman za su samu daga amfanin gonar da suka girba wani shahararren manomi a jihar zamfara alhaji nuhu dan sadau yana bayyana cewa a wasu wurare ma 'yan bindigan suna karɓe gonar ce daga hannun manoma a jihar zamfara misali idan manomi ya samu amfanin gona buhun masara ɗari biyu za su umarce shi da ya je ya sayar da buhu talatin zuwa hamsin ya kawo musu kuɗin kafin su bar shi ya kwashe sauran abin da ya rage a gonar tabbas baya ga babbar matsalar da hare-haren 'yan bindiga suke haifarwa a fagen hauhawar farashin abinci a najeriya musamman a shekara ta 2019 hakanan matakin da gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauka na rufe kan iyakokin ƙasarta domin daƙile safarar shinkafa da sauran kayayyaki zuwa cikin ƙasar ya haifar da tashin farashin abinci daga kashi 17.4 cikin 100 a watan oktoban shekarar da ta gabata wanda shine tashin farashi mafi muni a tarihin ƙasar a tsawon cikin shekaru uku. da kuma kwamitin kula da harkokin kuɗaɗe a Najeriya Ƙarkashin babban bankin ƙasar a cikin watan Oktoban shekarar da ta gabata ya gabatar da cewa rashin tsaro shine umul haba'isin ci gaba da samun bullar karancin abinci da hauhawar farashi a ƙasa a nashi bangaren shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a irin siyasar sa na ganin ya taimaka wa Najeriya domin wadata kai da abinci musamman matakin rufe kan iyakokin ƙasar ya taimaka wajen ƙara taɓarɓarewan wadatar abinci ta tare da tashin farashinsa a kasar tun a shekara ta 2015 shugaba muhammadu buhari ya bullo da shirin inganta aikin noma a cikin gida ciki har da ƙarin haraji kan hatsin da ake shigo da shi cikin kasar tare da toshe hanyar samar da canjin kudaden waje daga bangaren gwamnati cikin sauƙi ga manoma domin shigo da abinci kuma ya kafa asusun shiga tsakani na kuɗi naira biliyan ɗari biyu ga manoman shinkafa a cewar sashen noma na ƙasar amurka najeriya ce kasa ta biyu mafi girma wajen shigo da shinkafa cikin ƙasarta a duniya bayan kasar China. Rahoton kungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta Amnesty International ya bayyana cewa a ranar 28 ga watan Nuwamban shekara ta 2020 da ta gabata wasu gungun 'yan ta'addan kungiyar Boko Haram sun kaddamar da wani mummunan harin ta'addanci a ƙauyen Koshobe da ke karamar hukumar Mafa a jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya inda su kashe mutane akalla goma, ta hanyar aiwatar da mafi munin kisa kan mutane fiye da arba'in, ta hanyar gudanar da yankan rago gare su tare da kan kansu da gangan jikinsu kuma farmakin ya tarwatsa mutanen garin inda da dama suka ɓace har ila yau kamfanin dillancin labaran AFP ya watsa rahoton cewa wasu 'yan bindiga sun kashe manoma tara tare da yin garkuwa da mutane goma sha biyu bayan da suka buɗe musu wuta a gonakin da suke ƙauyukan jihar Borno a shiyar arewa maso gabashin ƙasar Najeriya wasu shaidu sun bayyana cewa mayakan sun shiga ƙauyen Mamanti ne inda suka buɗe wuta kan manoma da ke ayyuka a gonakinsu kuma a wancan lokaci mayakan kungiyar boko haram sun zafafa kai hare-haren wuce gona da iri kan mazauna garin mamanti tare da kashe mutane da satar shanu wasu majiyoyi suna zargin kungiyar boko haram da kaddamar da hare-hare kan manoma a matsayin daukan fansa kan yadda suke fallasa maboyarsu ga jami'an tsaro a misali matsalar da ke haifar da bunƙasar harkar noma a najeriya akwai rikicin fulani makiyaya da manoma kamar yadda muka bayyana a baya kan haka rundunar 'yan sandan najeriya a cikin watan oktoban shekarar da ta gabata ta sanar da cewa mutane hudu ne suka rasa rayukansu inda wasu da dama suka jikkata sakamakon hari da makamai da makiyaya fulani suka kai kan ƙauyen sabon daga da ke karamar hukumar basso a jihar naija arewa maso tsakiyar najeriya fulanin sun fafata ne da jama'ar ƙauyen inda daga baya 'yan sanda da dattijan ƙauyen suka shiga tsakani kakakin rundunar 'yan sandan jihar naija na wancan lokaci ya tabbatar da afkuwar lamarin wanda fulani suka farma garin Gabagui kuma shugabannin kowane bangare suka kira taron gaggawa don magance kai harin ramuwar gayya duk da tsohon bakin jami'an tsaro amma har yanzu ana samun hayaniya tare da zaman ɗaddar a yankin masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin sa sai kuma a mako na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka sannan ku kuma da sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka saba a kowane ƙarshen mako mukan ba ku dama ta isar da sakonnin ku na gaishe-gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum VOH sunana Isa Jikan mai saje daga tashar mai turare a karamar hukumar Toro. Daya daga cikin yan ungiyar da alhairi muka zo shin jihar Bauchi. Bari na yi amfani da wannan damar in isar da gaishe gaishe na zuwa ga Iliyasu Yakubu Diga Waitas Ka Kadora Diga ga Gadan Hulanin Warji, Sakatare Inuwa Gote Gumawo, Alhaji Kabiru Highlanders da Isu Madatai da Magaram, Isu Haruna Kariyan Nijar, Wari Malam Bare Bare zuwa Nijar. Malakawu Shatima wa Shakal da daukashin masu sauraro. Assalamu alaikum BOH Hausa mai magana na ku ne da kullum Muji Muhammadu wanda aka yi sani da suna Muji Soja mai adai da sahu a nan Zandar. Ina so in yi amfani da wannan dama yanga da ƴan uwa da abokan arziki kamar su Musa Haruna Asuba kashe mai sabko da makaram Tahir M Tahir Jambulo Kaforal Habibu Tulaberi Mr. Kadangare na Agwa Zandar. Akwai Muhammadu Zakir Love Agadas. Akwai Alhaji Bashir Danda da mai shago bakin likita dutse. Akwai Audu mai tebur bakin likita dutse akwai wa wana nasiru mai kanti a dispenser akwai sani gulli mai wanki a dispenser ina gaida letaro mai sans bakin likita dutse akwai annafi mai tebur bakin likita dutse akwai jihar malam ila bakin likita dutse akwai gurgu jaho mai tebur bakin likita dutse akwai sani mai nama bakin likita dutse akwai sani letina mai gidan wanka bakin likita dutse na gode mai magana na ku ne da kullum muji muhammadu wanda aka san da suna muji soja a nan zandar mai adadin sahu a tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh biyo hausa a radio iran mai magana shine aliyu nasara min ganaba gaisuwa mai yawa da shakka malam yakubu a kaduna gaisuwa mai yawa da saka salo ahmad ya mai malam musa a mai malam imamu a mai abdulkadir da akawar asha abdulrahman da akawar asha a madadin malam rawanu wanda annan ga a mai a madadin shakka malam rawanu da aiki lori a malam madu shakka malam manuru a nan gama dawa a madadin shakka malam sinisi a niyamai a madadin shakka malam gardi a niyamai a madadin malam hadi a niyamai a madadin malam hassan a niyamai a madadin yan uwa masu daraja gaba kiɗe na wannan majamu'a na miliyan hausa ina muku fata alkhairi kamar da kai makana. tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa voh inda a yau shirin ke karɓar sakonnin ko na gaishe-gaishe kafin mu ci gaba ga sako a rubuce da ya zo mana daga aliko auta kafinta yalwan gindin akwati barikin ladi jihar plateau wanda yake cewa radio hausa boh ku miƙa min gaisuwa ta zuwa ga ibrahim musa wada da gt love kanduna da kuma bashir tela lafiyan bare-bare sai kuma adamu mai nasara wamba 001 gindin akwati to muna godiya kwarai da gaske aliko auta kafinta yalwan gindin akwati barikin ladi daga jihar plateau a tarayyar najeriya to malami na gaba sai ka sha muje assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne maɗaɗe da magana jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai jamhuriyar nijar ina so ku bani dama ɗan yi gaishe gaishe uwa da abokan arziki kamar suna kwame faci bakin wakitan da magaram ina gaida miji soja mai adaidaita sauni da magaram baba ya gambo ina gaida musa dana asuba ba kashe mai sauko da magaram akwai mamman bin kuma a washe akwai alarama da tsawa na shanya mai dabino wanda yake garin madakai ina gaida shugaban ila mai kanti da shayi garkin daura akwai hamidu kalalla kuwa akwai nasman nasir mai tarbin barkono tanu ina gaida ina gaida umar ku kadamare akwai nushi madakai ina gaida shi akwai su musa na talin mahangi akwai kaɗo da ga dan fulani warji isa jika mai saje ina gaida aliyu ya jafar ina gaida ilyas yakubu gawa ita ga jihar bauchi ina gaida Abbas Umar Baban ya sabon gida akwai bako mara Kaduna Bukar jifa akwai ababin dimbaran jifa ina gaida Ilyas Prezi ra'ayin zuci wanda yake garin Agadas daga karshe ina gaida yan garin wadatai baki ɗaya na gode biyu. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci da ke Iran mai magana Abdurrahman wanda aka sani da abdul Kibiya da magaram zanda da fatan alkhairi zuwa a gare ku zan kai sakon gaishe-gaishe zuwa 'yan uwa da abokan arziki Musa Hadaran Asuba da magaram sabu usabiola de tirfoliya sani sangwar zandar sani alhaji zandar ina gaida shayabu a garin kadamari sani lega a garin kadamari nura garin kadamari babaye lefe da magaram zandar basho mai shafshaf da magaram zandar mamman sani umaru fatan alkhairi zuwa a gare shi da magaram zandar tv gaskiya salamu alaikum mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya da magaram zandar assalamu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mulai musulunci ta Iran suna na shugaba Iliya mai kanti da shi garkin daura tare Nigeria ina muku fata alkare da fatan kuna cikin koshin lafiya ina so ku ba ni dama domin in mika gaishe kashin uwa da mana arziki da farko dai kadori jika ga dan fulani ina ga gaida Ilyas Isar Kadau ina da Zane da Alfe Tifuwa Mudek akwai Isu Madatte da Magaran akwai Alhaji dan gaba mai atamfa da yake gumal to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci sakonka haka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku. To yanzu kuma ga shirin na gaba, shirin tarbiyyar iyali. tarbiyyar iyali barka mu da warhaka kuma barka mu sake sadarwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hayon tarbiyyar yara ta hanyar tuntuɓan malamai da mazarta da kuma magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan na don bioh ƙarƙashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kun yi jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan mako music a cikin shirin namu na yau dai za mu dai ci gaba ne da sauraron allama hafiz muhammad sa'id jagoran hajar center for islamic propagation da ke birnin kano inda zai tashi kan samarwa da yara yanayi mai kyau domin tarbiyyansu. su allama muna saurare ah, ah, ah, rahim: wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad kenan da bukatar musamman da yanayi mai kyau domin tarbiyyar yara yanayin nan na abin duniya ne kamar samar da ruwa da abinci da tufafi da wajen bacci mai kyau ga yaro ko kuma abin da ya shafi ruhi ne dasa imani da ubangiji a cikin yara dasa san mutane samar da nutsuwa ta ruhi da ɗaukaka da kuma kamala ɗan adam ga yara har a zo lokacin balagar yara da alaƙoƙinsu da kuma matsalolinsu da yadda za a matsalolinsu wannan yana da muhimmanci sosai samar da imani wanda yake mai ƙarfi a cikin yara da kuma dasa musu cewa akwai allah akwai lahira akwai wuta akwai aljanna yana daga cikin abin da ya kamata ya kafa cikin kwakwalen yara tun suna kanana domin ya san cewa wannan kyakkyawa da yake yi yana da sakamako mai kyau munanan da yake yi ko da ko mugunta yi wa yaro ɗaya abokinsa ko da cutarwa ce to akwai fa sakamako a wajen Allah subhanahu wata'ala kada mu ɗauka idan ya kasance babu sakamako malawi wato zunubi ga yaran da yi wani abu babu sakamako irshadi sakamako irshadi yana nan idan yaro ya kasance ya yi laifi ko abin da yake na zunubi ba a rubuta masa zunubin da zai shiga jahannama amma akwai zunubi irshadi wannan zunubi irshadi zai hana shi kamalarsa ta duniya zai iya yi wa ya rayu cikin mummunan ciwo ko talauci ko kin samun duk abin da yake bukata sakamakon zunubi irshadi yana da kyau mu samar wa yaro jin cewa shi shine cutar kansa kuma shi ne maganin kansa yana da kyau mu samar wa yaro fomulan nan ta imam ali amincin allah tabbata gare shi ta cewa ciwon ka yana cikinka baka sani ba maganin ka yana cikinka tare da kai amma duk ka jahilci wannan yana da kyau tun suna ƙanana mu sa musu jin cewa ƙaramin zunubi babba ne yana da kyau tun suna yara sun cewa karamin laifi babba ne domin girman wanda ake wa laifin za su kalla ba ƙanƙantar laifin ba kuma lallai mai laifi ƙanana zai yi masa sauƙi ya yi manya wannan yana da muhimmanci a ɗora yara akan jin cewa laifi ko mai ƙanƙantarsa babba ne domin allah yana gani kuma shi babba ne sabawa babba babban laifi ne domin da yawa wasu cututtukan su kan bayyana ƙanana ne a farko amma a hankali a hankali sai su zama manya sai su zama haɗari ga rayuwar yara wannan yake har ga babban mutum imam ali amincin allah tabbata gare shi a cikin wasiƙar da yake gaya wa ɗansa imam hassan yana cewa zuciyar yara kamar ƙasa ce da take fayau duk abin da aka jefa mata shi za ta karba sai na gaggauta koya maka kyawawan laduba kafin zuciyarka ta ke kashe hankalinka ya shigal da wani abu daban wannan yana nuna mana cewa tun farko fa yau kamar farar takarda zuciyar yaro take da kwakwalwarsa duk abin da aka sa ya ginu to shi kenan fa shi zai girma shi zai ringa kumbura yana habaka har ya zama babba wannan ya zo an balaga ta hakikin subhi saleh wasiƙa ta talatin 31 mu yi ƙoƙari yara su san kawo kansu domin mafi wahalar abu shine mutum su iya san kansa akwai wahala sosai a rayuwa ga wanda bai san kansa ba yara masu raro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radon boh da ke karkashin wasa tv a nan birnin tehran inda muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan muhimmancin mutum ya san kansa idan mutum bai san kansa ba bai iya ajiye ta muhallin da take ba to ba za a iya tarbiyyantar da shi ba dole mutum ya san cewa shi bawa ne kaskantacce a wajen ubangiji shi bawa ne mai bukata wajen ubangiji shi bawa ne da ubangiji yake son ya gan shi da soyayya da ƙauna ga mutane da rahama da tausayi da jin ƙai shi bawa ne da allah yake son ya gan shi mai tausayin al'umma wanda yake mai kyauta mai baiwa wanda yake jin komai na ubangiji ne shi kansa na allah ne shi bawa ne wanda yake da hadari hassada da mugunta da ke ta ta shige shi wannan zai zamanto ya azabtar da shi a duniya ya kuma halaka shi ya sanya shi wutar jahannama a lahira shi bawa ne wanda yake dole rusuna kada ya girman kai kada ya jiji da kai ya sani cewa shi asalin ruwa ne da ake jefarwa da gudan jini da ake kyamarsa da tsokar da da ta faɗo kafin ya zama mutum da an jefar da ita an binne ta a ƙasa shi bawa ne wanda ba komai bane sai ba na ubangiji wanda ya kamata ya rusuna ya tuna yadda girman kai da kuma hassada suka halaka iblis ya samu la'anar ubangiji har abada hakanan ma za mu ga mutane da yawa sun halaka sun shiga munanan halaye sun taɓe a duniya sannan a lahira a wuta sakamakon cewa suna da munanan halaye sakamakon girman kai sakamakon hassada sakamakon ƙarya sakamakon saba alkawari da yawa mutum ya rasa arziki saboda yana saba alkawari bai sani ba ko yana ƙarya bai sani ba ko yana girman kai ko yana kin gaskiya yana da kyau a samar da yanayi da yara za su san su suwaye su san kansu babban musibar da take cikin yanayi a cikin kasashenmu shine ana rushe rayukan yara ne ba haɓaka su ana sa musu jin cewa su ba komai ba ne ana sa musu jin cewa ba su da wata kima ana sa musu jin cewa su har yanzu ba ma mutane ba ne ba a ba su uzuri ba a fahimtar da su ba a zaunar da su a ilmantar da su wannan yana daga cikin babban abin da yake rushe tarbiyya yake kuma rushe ruhin mutanen manyan gobe da yawa yara ba su abubuwan hankali saboda an sa musu jin cewa su ji su ba su da hankali lalle yana da kyau a sanar da yara matsayinsu a kuma sanar da su ubangijinsu tun suna ƙanana a kuma gaya musu su suwaye da wannan ne za a ga sun samu nutsuwa da wannan ne za a ga sun samu hankali da tunani mu kwatanta yara sosai da gidajen da suke tasowa yaran da suka taso gidan tarbiyya da yaran da suka taso ba abin da suka sani sai doke-doke da fadace-fadace da kokaye-kokoye da zage-zage mu kwatanta gidan tarbiyyar nan yara guda biyu mu duba nutsuwarsu da hankalinsu da tunaninsu mu ga bambanci kuma wannan shine zai tasiri har su girma har su zamanto sun manyanta amma sai ringa sauyawa yana koma na abu daban wayanda suka taso tun farko da hankali da tunanin da neman ilimi za su zamanto gishirin zama al'umma tunaninsu da ayyukan zai zamanto abin nema a cikin al'umma amma waɗancan koda sun girma mun ga a zahiri sun daina kokaye kokaye da zage-zage a fili amma kuma zai zamanto ruhinsu ba abin da ya sani sai hirar ta ci barkatai a cikin al'umma har su zama tsofaffi abin da za su yi kenan don haka ne za mu ga shari'a mai girma ta muhimmantar da sanin kai wannan sanin kai din yana da kyau ya fara tun daga yarinta tun daga ƙananan shekaru a yi ƙoƙari yaran su san su mutane ne su bayan allah ne a yi ƙoƙari su san cewa suna da hisabi irin nasu suna da wuta irin nasu wuta ce ta musiba da za ta same su iri-iri a duniya da ta waya da rashin kamala wanda in yi tsamari yi tsanani zai iya tasiri wajen ci gaban su har lahira tun farko ya kamata a shirya su a sanar da yara muhimmancin sanin kansu a sanar da su miyagun ayyuka ba su cancance su ba su mutane ne ba dabbobi ba masu raro ga shi dai alama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara to amma a nan za mu sa masa wakafi daga dai karshe muna yi wa allama muhammad sa'id jagoran center for propagation of islam da ke birnin kano godiya ta musamman da wannan bayani a maimakon radio boh da ke karkashin kasa tv a nan birnin tehran ni ala da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu isoshin rayuwa. Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama Barka barkamu da waraka mu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. yanzu gashi nan ya je ya karasa lalata mata mahaifarta domin ya ji mata ciwo sosai a jiki cikin jikinta ba wani girma ya ba pills ma za su iya zubar da shi amma ya yi amfani da kayan zubar da ciki ya cire gaba ɗaya yanzu dai an ɗinke inda ya ji mata ciwon sai dai za ku kula da ita sosai za ta daina shan ruwa mai sanyi ko amfani za ta yi da ruwa ya kasance mai ɗumi ne kuma za ta sha magani na tsawon wata uku sai mu ga yadda Allah zai yi alhaji ya ce wallahi kaddara ce ta hau mu barayi ne suka yi mata wannan abun, ina tsoron kada ta haifi dan barawo shi yasa muka je muka cire ashe ma da mun bar shi da ya fita likita ya ce ikon allah dama kai ne ake cewa barayi sun yi maka ta'asa kai amma ba su kyauta ba allah ya tsare gaba ita kuma allah ya bata lafiya magunguna ya rubuta musu ya ce zuwa anjima idan ta farka za ku iya tafiya godiya suka yi mashi ya ce ba damuwa bayan sati biyu za ta ringa zuwa fita suka yi suna mai ƙara mashi godiya tun daga lokacin abubuwa suka ƙara caɓe ma alhaji duk wani abin shi mai amfani ya daina albarka motar shi ɗaya ta kama da wuta sai dai garejin su naziru aka kai ta, aka saida masu ɗayar ita kuma ta lalace tana nan gida ya ce a ajiye ta kawai kayan shagon shi idan suka ƙare baya saka wasu kuɗin suke lalacewa gidan shi na haya ma an yi wani iska kwanan yashe yanzu ba kowa ciki da aka yi ruwa kuma gefe guda ya zube gaba ɗaya ya rasa me ke mashi daɗi kullum yana hanyar masallaci yanzu sallah ba ta wuce shi abokan kasuwancin shi duk sun guje shi haka rayuwa ta ci gaba da tafiya kwanci tashi ba wuya naziri ya gama firamare school sosai ya ƙara girma anas ma ya yi tsawo kusan girman su ɗaya anas ya canza sana'a wani shagon provision na kusa da chemist ɗin baba kamal yake tsare mashi idan sun gama karatu naziru kuwa sosai ya kware kan gyaran mota ko me ya samu mota idan ya zo sai ya gano matsalarta kusan shi ne ya gaji habibu shi ya sa duk cikin yaran shi ya fi son naziru ko gyara aka kawo idan habibu baya nan naziru yake dubawa lokacin da su ta fito baba gamal ya je ya amso mashi gaba ɗaya ya cinye duka haka ya sama mashi makarantar maza ta gwamnati nan da daura asusu naziru ya ce baba kamal ya basu bai yi mashi tambaya ba ya ɗauka ya bashi da suka fasa sosai suka tara kuɗi anas ya ce naziru kaga baba kamal yana mana hidima mu ɗauki kuɗin nan mu je mu sayo kayan makarantarka da littattafanka kaga shi ma ya yi ƙoƙari naziru ya ce amma ai mu biyu muke da kuɗin bai kamata a kashe mani ni ɗaya ba kai ma mu je ka sayi yadi sai ka ɗinka anas ya ce duka yaushe muka yi ɗinki kala biyu idan an yi maka ɗinkin makaranta shine me ka daina faɗar haka ba na so idan ka yi ilimi ai daɗi na ne nazir ya ce to na gode anas duk maganar da suka yi baba kamar yana jin su shi da sayyadi suna gamawa ya ce ku zo ku bani kuɗin nan Mika mashi suka yi ya maida su cikin sabon asusun da suka siyo hannu ya sa ya ɗauko wata leda ya ce ga littattafanka nan na siyo maka yanzu kuma ku wuce mu je tele ya auna ka tsayawa naziri ya yana kallon baba kamal amma anas ya ce baba kamal kana mana hidima sosai kuma kai ma kana da yara tunda muna da kuɗi ka bari a saya mashi a ciki Baba Kamal ya ce, "Ko yanzu kun daina baban da ni ne?" Anas ya ce, "A'a." Baba Kamal ya ce, "To ba na so daga yau idan na yi muku wani abu, ku sake magana kuna ji ko?" Suka ce, "Eh." Sayyadi ya ce, "Anas, ai ba a mai da hannun kyauta baya, addu'a za ku yi ta mashi." Baba Kamal ya ce, yadi ku je a auna shi." Ya ce, "To, ranar Monday, ranar Nazir ya fara zuwa makaranta, san baya wasa, komai ake koya mashi haka yake tsayawa ya ringa sauraro abin da ake mashi kullum ana tashi daga makaranta yake wucewa makarantar allo kasancewar biyu saura ake tashin su saboda akwai nisa kafin ya iso uku ta wuce haka malam zai sa masu kula da su su yi mashi bulala sannan ya zauna ya ɗauki karatu sai sun fita la'asar sannan yake cin abincin rana To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To yanzu kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau wanda kuma shine makin jerin shirye-shiryen mu na wannan yammaci. mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattaunawa da masana ko sharhi kan wani batu da dau hankali a wannan duniyar. To ko shakka babu batun kusan da magoya bayan shugaba Donald Trump na Amurka suka yi a majalisar dokokin kasar shine dai ya dau hankalin duniya a baya-bayan nan. A cikin shirin zamu ji irin martanin da duniya ta mara game da wannan batun da ake ganin cewa ya kunyata amurka a idan duniya wace ake dangantawa da misali na inkantacciyar demokradiyya da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka to tun dai bayan da magoya bayan shugaba donald trump na amurka mai barin gado suka yi kusai a cikin majalisar dokokin kasar a daidai lokacin da ake shirin ayyana dan takarar jam'iyyar democrat joe biden a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar na watan nuwamban da ya gabata duniya ke ci gaba da mai da martani a game da wannan batun jagoran majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun yi kira ga ƙasar amurka da ta miƙa mulki ba tare da wata matsala ba kalaman nasu na zuwa ne bayan da masu boran suka kusa kai cikin ginin majalisar dokokin amurka a ranar laraba da ta gabata inda suka yi gama da 'yan sanda har mutane hudu suka rasa rayukansu matakan da suka bayyana cewa abin damuwa ne da tayar da hankali mai magana da yawon babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa sakatar majalisar ɗinkin duniya ya bayyana takaici kan tashin hankalin da ya faru a ginin majalisar dokokin rokin da ke birnin washington zuwa da capitol hall a yayin wani taron manema labarai stephen dujarric ya bayyana cewa a halin da ake ciki ya kamata jagoran siyasar amurka su faɗakar da magoya bayan su game da mahimmancin kaucewa tashin hankali da mutunta doka. shi ma shugaban hukumar kungiyar tarayyar turai charles michel ya wallafa a shafinsa na twitter cewa abin da ya faru a washington abin tayar da hankali ne firaministan canada justin trudeau ya bayyana cewa al'ummar canada sun kaɗu matuka da tashin hankalin da ya faru a washington tare da fatan al'amura za su dawo kamar yadda suke a baya a sanarwar da ta bayar ma'aikatar harkokin wajen kasar venezuela ta bayyana cewa abin takaicin da ya faru ya nuna yadda ake cin zarafin jama'a a amurka kuma tsarin siyasa siyasar kasar da ma al'ummar amurkawa suna cikin tashin hankali don haka gwamnatin venezuela tana fatan za a kawo ƙarshen tashin hankalin ba tare da bata lokaci ba kana amurkawa za su buɗe wani sabon babi na zaman lafiya da daidaito a cikin al'umma shi ma shugaba alberto fernandez na argentina ya wallafa a shafin sada zumunta cewa tashin hankalin da ya faru a washington abin tare da hankali ne yayin da firaministan portugal antonio costa shi ma ya wallafa a shafin na twitter cewa lamarin da ya faru a washington lamari ne mai tare da hankali a nata bangaren shugabar hukumar gudanar kungiyar tarayyar turai ursula von der leyen ta ce mika mulki cikin ruwan sanyi shine abu mafi mahimmanci shi kuwa firaministan burtaniya boris johnson ya wallafa a shafinsa na twitter cewa yana da mahimmanci gwamnatin amurka ta miƙa birki cikin kwanciyar hankali da lumana shugaban gwamnatin austria sebastian kurz ya bayyana a shafin na sada zumunta cewa ya kaɗo matuka da yanayin da ake ciki a washington kuma ya kamata a miƙe mulki cikin kwanciyar hankali da tsari shugaban amurka dai mai jiran gado joe biden shi ma ya yi allah wadai da abin da ya kira tayar da hankali a majalisar dokokin ƙasar ranar laraba bayan da wasu magoya bayan shugaba donald trump mai barin gado na jam'iyyar republican suka kusa kai a cikin ginin tare da tilasta dakatar da kidar ƙuri'un wakilan masu zaɓe da 'yan majalisun suke yi Trump da ya ki yarda da shan kayi a zaben shugabancin kasar na shekarar 2020 da Biden ya lashe inda har yanzu yake zargin an tabka makudi zargin da kotunan Amurka a matakai daban-daban suka yi watsi da shi saboda rashin gamsassun shaidu da za su tabbatar da ikirarin nasa a wani hoton bidiyo da aka watsa ta shafin Twitter yayin da lamarin ke faruwa Trump ya buƙaci magoya bayansa da su koma gida bayan boran bayan kammala zaman majalisar dai an tabbatarwa joe biden da nasarar lashe babban zaben kasar da ya samu ƙuri'un wakilai masu zaɓe 306 yayin da donald trump ya samu ƙuri'u 232 da wannan sakamako ne kuma aka tabbatarwa joe biden nasarar lashe babban zaben na amurka shugaban kasar amurka mai barin gadon dai donald trump a ranar alhamis dai ya yi allah wadai da rikicin da ya barke a zauren majalisar dokokin kasar ta capitol hall kwana guda gabanin faruwar lamarin yayin da ya sha alwashin mika ragamar shugabancin kasar ga sabuwar gwamnatin cikin lumana trump ya faɗa cikin wani sakon murya da ya wallafa a shafin sa na twitter cewa kamar kowane ba amurke ina nuna bacin rai game da tashin hankalin da karya doka da tada tarzoma kuma waɗanda suka karya doka za su girbi abin da suka shuka shugaban ƙasar ya kuma amince da takarar shaida da majalisar dokokin ƙasar ta yi na nuna gamsuwa don sarar shugaban ƙasar da aka zaɓa joe biden a zaben shiga fadar white house na 2020 Trump ya ce a yanzu majalisa ta amince da sakamakon zaben za a kuma ransar da sabuwar gwamnati a ranar 20 ga watan Janairu. Yanzu babban abin da zan mayar da hankali shine tabbatar da mika mulki cikin kwanciyar hankali bisa tsari mafi dacewa wajen mika mulki ya kara da cewa wani lokaci ne na nuna bukatar magance damuwa da warware dukkan takaddama. daga bisani dai kuma shugaba donald trump mai barin gado na amurkar ya ce ba zai halarci bikin rantsar da zababben shugaban kasar na amurka ba cewa da joe biden a ranar 20 ga watan janairu idan fa allah ya kai baya ga kasashen duniya dai su ma masana dai na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan wannan abin da ya faru a amurka wanda tuni bangarori daban-daban suke danganta shi da abin kunya duba da yadda ake kiran amurkar da cewa kasa ce mai tsari na demokradiyya abin misali kan wannan batu ne na ji ta bakin dr el harun muhammad wani masana harkokin siyasar kasa da kasa daga tarayyar najeriya ga kuma abin da yake cewa akwai abubuwa guda uku da za mu nazari a kan sabon ci gaba da aka samu na siyasa amerika na farko ya kara fito da cewa shugabannin amerika da turai gaba ɗaya da waɗanda suke tutayar cewa tsarin turawa shine ya fi dacewa da duniya haɗamansu da san zuciyarsu wafi musamman yadda trump idan ya rufe yana so ya dawo akan mulki na biyu wannan yana nuna cewa wannan ita demokradiyyar cike yake da take da rubu da badakala tun da ayi zaɓe aka yi an bai ayyanar da wanda ya ci amma shi ya ja tun da ya ce bai yadda ba har da turbar jama'a a je a yi zanga-zanga a yi kawai kai ka ce a Legas ake wani abu ko kuma a ibada to wannan al'amari yana ba da tsoro abu na uku ne wannan kalubale ne ga tsarin turawa wato western civilization musamman abin da ya shafi siyasa ko demokradiyya da ake kama ganin cewa ita ce tsarin da kowa kuma ake son kowace ƙasa dole ta zo ta yi to wannan ya nuna cewa duk inda aka je aka dawo sai an dawo ma gaskiya tsarin da jama'a suke so da kuma tsarin da ya dace da ɗan adam da kuma mahalicinsa duk wani abu da za a zo da shi a cikin shi ne wanda mutum ya tsaya ya tsara keke da rubu da kuma ba. Eh, yasa yanzu dai mun ga tuni wato wasu kasashen duniya manya-manya ma sun yi tur da Allah wadai da wannan abu da ya faru za a cewa wani to mutuncin Amurka ya zube kenan a da duniya ba za a ce ya zube ba amma ya fara zubewa ba amma ita duka ba ita kanta demokradiyya saboda masu nazari ana zanga-zanga an nusa an hau katanga an shiga ofisoshi ana iko da zage-zage su ai kaga za ta iya cewa dimokuraɗiyyar ita ma wani abu ne daban ba yadda ake kokarin a nuna mu duniya ba to ma sauraro saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga anan zan daga sa'aya a shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Alharun Muhammad da ya ba mu lokacin sai amsa mana da waɗannan tambayoyin anan kuma a madadin kowa da kowa a rediyo Hausa VOH ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To da haka ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan yammaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalubon mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran. thank you